وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يومنا عشرين وقت رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غارة دبر الأريه إلى أربعين دقوكو فينا كما عشرين دقيقة وقت مهدي ميلادية دبر إلى عشرين دقيقة في غارة كراتبنا تفسير القرآن من جرمة هنا كين تفسير سورة النساء جيه من قياك الشان آية 104 يوم يجر الله da amince wasu za mu tashi farkon aya ta 105 a fatan da zai ubangiji ta'ala ya dace da mu da karanta daidai da kuma fassara daidai da fahimtar daidai da aka daidai bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة من يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يقول عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا maimaita wannan ha an tun ha an ha عنهم آيات الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يقول ubangiji subhanahu wata'ala yake inna anzalna ilayka kitaba haƙiƙa mun saukar da littafi zuwa gare ka bila haƙƙi da gaskiya fita kuma bainan nasi don kai hukunci tsakanin mutane bi ma araka Allah da abinda Allah ya sanar da kai wala ta kulli na khasima kada ka zamo mai ba da kariya ga masu ha'inci wastaghfirullah ka nemi gafara Allah inna Allah kana ghafurar rahima hakika Allah ya kasance mai yawan gafara ne kuma mai yawan rahama mai yawan jin kai wala tujali alladhina yaktanuna anfusahum kada ka zama bai bada kariya dangane da wanda suke haɗin shakkawunan su inna Allah la yuhibbu man kana kawwanan asima hakika Allah ta'ala baya san wanda ya kasance mai yawan ha'inci mai yawan zalimi yastaquna minan nasi suna ɓoye wa mutane wala ya safuna minallahi amma ba sa ɓoye wa Allah wa huwa ma'ahum Allah ta'ala yana tare da su iri bayyituna ma la yarda min alqawl yayin da suke kwana suna kulla kullan maganganun da Allah bai yarda su ba wa kana Allah bima ya'maluna muhita Allah ya kasance mai kewayewa ne da abin da suke aikatawa ha antum haula ijadatum anhum fil hayatid dunya kaga wa'annan da kuka ba su kariya da ka ba su kariya a rayuwar duniya kamar yi jadulallaha yau mai qiyamati wa zai ba su kariya a gurin Allah ranar alkiyama ya yakunu alaihim wakila ko kuma wane ne zai zama wakili a gare su a ranar alkiyama ubangiji subhanahu ta'ala yana fuskantar da zance ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan ubangi ta'ala yayi bayanin abin da ya shafi jihadi da kuma umartan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi da ainihin ya tsaye da sallah a halin da ake cikin hali na tsoro da irin siffar sallar da za a yi kuma ubangiji ta ya umarci manzon Allah da mumirai cewa su ambaci Allah a zaune ko a tsaye ko a kwanci kuma an samu nutsuwa da kuma su tsaye da sallah a yadda take Allah ta ya karfafi muminai cewa kafi rauni kafi kasala wajen neman kafirai domin irin abin da suke gina ɗari in an musu rauni ko mutuwa to su maka bari suna jin wannan ubangi ta ya karfafi zuciyarsu da wannan ya karfafe su kuma Allah ya tabbatar da cewa yana sanar da aikin da suke kuma Allah ne hikima ne gwani ne a cikin mulkinsa to bayan wannan sai Allah ta kuma ya fuskantar da zance ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya manzon Allah irin falalar da Allah ya masa da kuma tabbatar da risalar manzan Allah ɗin cewa saƙo ne daga Allah Allah ne ya aiko shi Allah ta race inna anzalna ilaika kitaba hakika mun saukar da littafi zuwa gare ka wanda littafi anan dukkanin mai imani ya son littafi ake nufi shine alqur'ani Allah ta ya saukar masa da alqur'ani alqur'anin da ubangi ta ya ba kariya ga barin shedanu ko barin wani wanda zai lalata shi la ya'tihi albabilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid littafi ne wanda banna ba ta zo ta gaba ko ta baya Allah ya bashi kariya daga shekaru Allah ya bashi kariya daga dukkanin maballacin da zai banna dangane shi to Allah ya ce ya saukar da shi bil haqqi ya saukar da shi da gaskiya wa bil haqqi anzalnahu wa bil haƙƙi nazar da gaskiya Allah ya saukar da wannan littafin na alqur'ani littafi ne wanda gaskiya ce cikin labarin da yake ciki duka gaskiya ne gaban labaruka ne na Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ta'ala ya fi kowa gaskiya wa man asdaqu min Allah hadisa babu wanda yake Allah gaskiya zanci sannan kuma a abin da yake na hukunce hukunce a cikin littafin su kuma adalci ne yasa Allah ta nace tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla kalmomin ubangijinka sun cika da gaskiya da kuma adalci dan abin da zai zo na umarni da hani to akwai cikakken hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya saukan ba da wannan littafin da gaskiya litta kuma bainan nafi dan kai hukunci tsakanin mutane ma araka Allah da abin da Allah ya ilmantar da kai kai hukunci da abin da Allah ya sanar da kai ma kunta sharri mal kitab wal iman inda an san da manzon Allah bai san komai ba Allah ne sanar da shi da ka ballan fahada Allah ya ce mun same ka a'a a matsayin marashin sanin shari'a kuma Allah ta'ala ya sanar da kai baka san wani abu lissafi ba daga baya Allah ya sanar da kai insha Allah ya ce kai hukunci da abin da Allah ya sanar da kai na abin da Allah ya kimsa ma na ilmi abin da Allah ta'ala ya sanar da kai a nan lissafi kuma bayinan nasi a wani gurin ubangi ta'ala ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi mun saukan ma da azzikir wanda shine alkur'ani dan ka bayyana wa mutane abin da muka saukan musu shi ne zaki to zai iya waye zama wannan ta kuma bi ma a rakalla sai zama wannan zai iya istimalin ana nufin kai hukunci ana nufin hukuncin abin da ya shafi jayayya da rima tsakanin mutane idan kuma waccan wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim ita kuma tana magana kan me nan mutane bayanin su kuma shari'a da hukunce hukuncen Allah subhanahu ta'ala ne Allah ta'ala ya umarni ne Allah ta'ala ya hana menene a shari'a an yi daidai menene dan an yi ba a daidai ba kuma zai iya wa dukkanin ayoyi din da wannan din da waccan din duk sun kushe wannan abubuwan baki daya nan sai ya zama littafin bayanan sai ma araka Allah ya kunshi abin da shafi hukunce hukunce tsakanin jayayyar mutane da shari'u da hukunci kuma ya kunshi abin da ya shafi aqida da kuma kuce kuce na addini can ma sai ya zama wa anzalna ilayka dhikra tubayyana lin ma nuzila ilayhim shi ma sai ya zama zai iya daukan haka tunda Allah ya ce mun saukar ma da littafin ne dan kawo mutane bayanin abin da aka saukar maka wanda kuma abin da Allah ya sako manzon Allah ya kunshi hukunci tsakanin mutane abin da ya gudana tsakanin su kuma ya kunshi bayanin shari'a din ga abin da Allah yake so a yi ga abin da ya umarni ga abin da ubangi ta'ala ya hana sai kuma ka ce bi ma a rakalla da abin da Allah ta'ala ya sanar da kai malamai suka ce wannan hujja ce da ke kara nuna ismar manzan Allah sallallahu alaihi tun da Allah ya ce bi ma a rakalla kenan manzan Allah ma'asum ne yasa ubangiji ta halaye ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayi yuha duk abin da manzan Allah zai faɗa to wahayi ne daga Allah dan baya yin farki da zuciya sallallahu alaihi wa alihi wasallam a sannan wasu malaman sun hujja da wannan lafazin na bi ma a rakalla kan cewa kenan wasu cikin malaman usul cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan zai iya hukunci da ijtihadi abinda babu nasi alqur'ani to manzan Allah zai iya ijtihadi yayi hukunci suka kai hujja da hadisin da yake cikin sahihaini hadisin ummu salama Allah ya kara mata yadda a annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ji ya ji kamar take faɗa ya ji jabal takasmu jalalu jarati ya ji wata sauti na jayayya a kofar ɗakinsa an san cewa ɗakin ummu na aisha allah ya ƙara mata yadda dokin kofar ɗakinta da ka fito daga shi masallaci za ka shigo na manzan allah eh, kusan ɗakunan gidajen matan manzan allah kusan suna jijjikin masallacin manzan allah na ce gidaje don kaka fahimci cewa ɗakuna ne yadda suke fahimta cewa gidan manzan allah an ce na da mata tara ka ɗauka cewa yadda muke yi haka gidan manzan allah yake kawai an yi gida an yi ban ɗaki ƙwaya ɗaya an zuba ɗakuna ba haka yake ba kowace gidanta daban wanda wani shine al'asal ga kowace mace in ka auri mata ta ce ita gidanta daban ba ta rigima ba ba za a ce yar mutsiyata ba gidan ubanta kaza da kaza daidai ta yi haƙƙinta ne a ware ta gidanta daban sai dai idan ita ta ga dama a haɗa ta da wata wannan haƙƙinta ne kaga manzo Allah haka suke gidajen daban-daban ne shi zaka dan ce ya shiga gidan ummu salama ya shiga gidan wanci ya shiga gidan wanci ba wai gida ne kwaya ɗaya kuma aka zuba ɗakuna kawai yake nan ga ɗakuna kofa na kallon kofa ba haka gidan manzo Allah ya sai jo irin wannan harguwa din a kofar ɗakin ba karaja ilaihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito sai manzo Allah ce ala inna ma ana bashar manzo Allah ce ku saurara ni mutum man yi ta'ala ya halitti a matsayin mutum ba mala'ika bane ba aljani bane yasa Allah ya umarce shi alƙwan ce qul inna ma ana basharun amma sai bambanta shi sauran mutane yuha ilayya manzala a halitta mutum ne shi ta arabul bashariya ma tana bujiro mata manzala yana yin rashin lafiya in ana sanyi zai ji sanyi in ana zafi yana jin zafi idan misali an je yaƙi ma an zubar da shiri duk irin wannan yana samun annaban Allah a rabin bashariya ne saboda mutane ne sai dai ta ta'ala ya zaɓi su ya fi fitar su akan sauran mutane a matsayi da daraja Allah bai taɓa halitta wanda ya kai manzan Allah ba sallallahu alaihi wa sallam to manzo Allah ce ni mutum yace wa inna ma aqbi bi nahyi ma asma'u idan zan hukunci ina yin hukunci ne da daidai abin da nake wani ya zo yi bayani wani ya zo yi bayani to da bayanansu da suka yi a nan zan yi hukunci da abin da nake sai ce wala Allah kuma an kuna alhanu hujjati min ba'd yake wata kila ɗayan ku ya fa ɗayan ƙwarewa wajen bayanin hujjarsa zai iya yi wa wannan ne mai gaskiya amma ba shi da harshen da zai bayani ya fito da hujjarsa mara gaskiya ya kare shi da harshe da manzala ce ni mutum ne kaga tun da a bayanin sa ji wa zan bai gaskiya kenan wanda ya ba da hujja da sai manzo Allah ya ce fa aqbi lahu sai ne hukunci a gare shi amma sai ce fa man qabaita lahu bi haqqin ko fa man qabaita law bi haqqi muslimin fa inna ma hiya qit'atun min nar falyakhudha aw yazraha duk wanda da bar hukunci da haƙƙin wani saboda ka iya zance ko ka iya lauya ko ka iya kaza haƙƙin ba naka bane ka kwarance a zance ko ka dau lauya sai aka baka haƙƙin wanda ba naka ba manzo Allah ya ka sani wutar jahannama ne yankan maka ko dai ka bari ko ka karba suka hujja da wannan ayar da wannan hadisi ta kenan abin da ba a sako da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aya ba wani lokacin manzala ya iya yin hukunci da ijtihadinsa tunda Allah ta'ala ya ce fa kun bainan nasi bima araka Allah kai hukunci tsakanin mutane da abin da ubangi ta'ala ya sanar da kai to sai Allah subhanahu wata'ala ya hada manzan Allah ba da kariya ga mutane da suka ha'ile mutane ce masu ha'inci masu laifi sai Allah ya hada manzan Allah ba su kariya ah, ibn ashir ya ce wannan kitab ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma al'umar manzan Allah yake nufi tunda an san manzo Allah kamar yadda yanzu na gama bayani manzo Allah ma'sum ne baya wani abu na saban Allah kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sanar ba zai ba da kariya ga mutanen da suke ainihin masu ha'inci ba sai zama kai ne lil umma ana magana da al'umma din kada ka sake ka zama kana ba da kariya ga mutanen da suke ha'inci mutanen suka yi ha'inci suke ba su da gaskiya suke kan abin da yake na laifi to Allah ta halarce kaka ba su kariya wala ta kulli na kafina kar ka zama mai ba da kariya ga masu ha'inci wannan ya haɗa dukkanin al'umma gaba ɗaya mutumin da kasan ba akan gaskiya yake ba kasan haƙƙi ba nasa bane kasan shi ya cuta ko ya zalunci to wannan sanna ce zalunci ne tsaba Allah ne ka zo ka bashi kariya ko da kwaɗan cikin kani mutumin da kasan wani haƙƙi ba nasa bane dan ɗan gaban goshi ne ko mutum wannan to wannan haramun ne ka bashi kariya kuma wannan da yake banci iya da kun al'umma ba har wanda yake shugaba dan shugaban da yafi kowa shugabanci shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga Allah ya wajaha da kitabin zuwa gare shi a je ga na har masu mulki haramun ne sun san mutum bai da gaskiya su baki kariya sun san mutum ya yi banna ko ya zalunci al'umma kuma su baki kariya yanzu irin abin da ya faru kwanan nan a Najeriya wannan ba da kariya ne ga ha'inai mutum ɗaya ɗebi dukiyar da dalilin wannan dukiyar tukila mutum dubu sun mutu ka ɗebi biliyan ɗaya ko biliyan ɗari ta naira ka ɓoye da ka batta aka gina asibiti ran mutum nau za a tsamo daga mutuwa da ka bari an inganta ruwan sha mutum nau ne zai sha ba zai kamu da taifa ya mutu ba da ka bari an inganta wutar lantarki da wannan kuɗin mutum nau ne zai rayu ba zai hallaka wajen duba shi ba ka kwashe ka cinye kuma an ce amma afuwa je ka wannan ba da kariya ga haini ba da kariya ne wannan haramun ne domin dukiyar ba ta ka bace dukiya ce ka al'umma kai a matsayin mai gadi karo kake ba ta ka bace dan an ce kana shugaba ba ce dukiya ka bace a matsayin dan aiki kake amana ce gadin dukiyar kake kana sanya ta inda bai cancanta ta ta ba Allah tuma ka bi kama kare akan wannan ranar kiyama to kaga ubangiji subhanahu wataala ce kada ka sake ka bada kariya ga ainihin masu masu laifi ha'inai wani suka ha'inci al'umma ko suka ha'inci wani haka nan ha'inai suka ha'inci Allah subhanahu wa ta'ala su ma kanka ba su kariya kame da ayar gaba za ta yi ƙarin bayani akan wannan don sai Allah ta'ala yake wata Allah ka nemi gafara Allah ka nemi gafara Allah a imam tirmidhi ya fitar da da ruwaya a a ya fitar da hadisi haka nan banda banda imam tirmidhi haka ne bir jarir babari wanda hadisin shek nasiru dina albani alai rahmatullah ya ya ya hassana hadisin a cikin sayin sunan turmusu su a dalilin saukar wannan ayar akwai wasu mutane da ake cewa banu ubairek sun kasance a cikinsu akwai bishir akwai bashirin akwai mubashir da shi bashirin din munafiki yakan yi waƙoƙi na zambo kuma sai ya dinga dangana wasu mutanen cewa su suka yi amma daga musulmi sun ji sun san ba su suka ba cewa shi wannan waƙoƙi din to a lokacin abincin su na iyalansu shine abin da shi ne sha'ir da dabiru amma idan masu kawo kaya sun shigo gari akwai wani gari mai kyau da mutum yakan siye shi to so da yawa in ya siya kuma sai keɓanci kansa da wannan garin ya zama shi yake amfani da shi to a lokacin a nu'man ya sai irin wannan garin ya sai irin wannan garin afwan rifatu bin zai ya sai irin wannan garin ya je ya ajiye a mashar ɗinsa irin ɗan ɗaki na mai gida da yake gidi to sai iyalan wannan obairik ɗin wanda mutane talakawa da ƙarfi samu abin da za su suka zo ta ƙasa suka sace shi da kuma ta kogunta to an zo ana bincike sai mutanen gwal ce aiko mun ga gidan tuwa ne banu ubairis an kunna wuta lalle kuma na ji su suka dau abu su kuma sai suka jingina wa wani mutum wanda mutumin kirki ne labiri bin sahal da aka ji aka tuni su ce ai labiri bin sahal shine ya sata shi kuma da labari ya zo mai ya zara takobi yace ni a ce na yi sata ya ce wallahi ko ku bayyana wanda ya sata ɗin ko kuma ni da ku da wannan takoba ƙarshe da aka tabbatar suka tabbatar cewa ba shi ba ne yake cewa sai muka gane cewa garin na su suka ɗauka to saboda haka sai shi katada sai tafi gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya manzo Allah ga abin da suka yi mana amma garin su rike amma ta kuma su da mana da shi to da su banu ubayr din suka ji labari sai suka sa usair bin urwa ya jo tara mutanen su sai suka tafi gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga manzo Allah cewa a qatada bin Uman da amminsa suna nema mu mutane ne musulmi kuma gidan mu gidan mutanen kirki ne amma kuma suna nema su lankaya mana sata tare cewa ba lankaya musu aka bai su suka yi daga suna neman su lankaya mana sata ba ba sheda ba abin da tabbatar da wannan to da kata da je gurin manzala yau magana sai manzo Allah ya zargi ya za ku nufo su mutane musulmi mutanen kirki ku lankaya mun sata kuma ba tare da wata shaida ko kuma rabu da tabbatar da haka ba kaga manzo Allah ya ba su me kenan ya ba su kariya har shi ne makata da yake cewa da na dawo nake cewa na so a ce ina ma ban je gurin manzara ba gwara ba da dukiya ta baki daya akan yadda ga manzo Allah ya fishi yayi wannan fadarin sallallahu alaihi wasallam to shine fadin Allah ta'ala ya sauka inna anzalna ilayka kitaba har zuwa karshen nan muka karanta to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ba da ganganci ba da kariyar ba abin da ya bayyana ga manzo Allah ne manzo Allah ya magana a kai amma bayan ayat ta sauka da kansu kuma suka tabbatar cewa su suka dawo da abu wannan ruwaya din albani ya inganta ta ya hassana ta wasu kuma suna cewa sababin saukar shine wani bai hude da suka yi sata din sai ga za a gane su suna da makoci bai hude sai suka ɗau kayan sata suka jefa gidansa daga da aka tuni suka ce ba su ba ne a duba gidan wani aka duba aka gani kara cewa ba shi ne sata ba shi za ga a gaba ubangiji subhanahu wataala shi ma yayi bayani akan irin wannan mugun laifi din cewa ka aikata wani abu na laifi kuma ka jingina wani mutum wanda ba shi wannan laifi ba shi ta zai iya za sababin saukar ya iya yi wa waccan kissa din ce zai iya wa kuma wannan kissa din ce sai dai wannan kissa ta ta tafi inganci ta fuska isnadi tunda da yawa malamai suna hasana ta to shi sa ubangi ta lace wala ta kullil kha'ilina qasima sai Allah ya ce wastaghfirullah ka nemi gafara Allah subhanahu wa ta'ala nan ma a a a a ibn ashur alayhi rahmatullah a nan ma yake nan ma kidab ne an fuskantar da kidab din ga manzan Allah amma ba manzan Allah yake nufi ba ana nufin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam tunda an san cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ubangi ta'ala ya gafarta masa inna fatahana laka fatahan mubina liyaghfir laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima amma dan karantar da al'ummar manzo Allah cewa idan kai wa Allah wani laifi to ka nemi gafara Allah wastakirullah wanda anan wastakirullah take ya hada da tuba ka tuba zuwa ga Allah ka nemi gafararsa shi sai yana daga cikin abin da zaka ga manzo Allah yana yawan neman gafara Allah yana yawan tuba zuwa ga Allah tare da cewa gashi Allah ya ce ya gafarta masa saboda neman gafara Allah da tuba zuwa ga Allah ibada ce idan kai Allah lada zai baka domin ibada shi ne dukkanin abin da Allah ta'ala yake ce so a aikata kamar yadda yi taymiya yayi ta'rifi isimin jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwal wal af'al az-zahira wal batina abin da ake cewa ibada dukkanin ainihin abin da Allah yake so Allah ya yarda da shi magana ce ko aiki ne a fili yake yin ko a koyi yake yin to wannan ibada ne ko shakka babu kuma ubangiji ta'ala yana so a nemi gafarar sa fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara kaga Allah ya umarni a nemi gafararsa kuma ubangiji ta Allah yana so a tuba a koma zuwa gare shi isa ma yake san masu tuba da inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu mutahhirin to kaga ka nemi tuba ka koma zuwa ga Allah ka nemi gafararsa wanda tuba ɗaya da sharuɗa guda hudu ko guda biyar a farko shine nadama bisa laifin da ka aikata ka dinga nadama da yasa kai wannan laifin sannan kuma ya zamo ka bar laifin a san da kake yi shine yake cewa an ya turka ma'asiya ta fi sa'atiha kana cikin yi karkaci a bari sai lokaci kaza a bari sai na karasa kaza giya ce yake sha sai ji zai tuba kar ya ce bari sai na karasa ta kwalban nan nan take da tuba ya zo mara tuba sannan kuma da niyyar Allah ya uda ila ba ka ce na Allah na tuba kuma har aran kana dafin goma la ka koma ba shine taubatun nasuha tuban zaren buni tuban da kana da niyyar kayi shi ba za ka ƙara koma masa ba sannan kuma abu mafi mahimmanci ya zamo akwai ikhlasi wajen tuba kayi tuba ne dan ne dan Allah subhanahu wataala to abu na biyar shi ne mutum ya tuba kafin ransa ya zo karan karma dan manzo Allah ce inna Allah yaqbalu tawbatal abd ma lam yughargir Allah na karɓar tuban bawa matukar ransa ya zo karan karma ba ko kuma ya zamo ka tuba ɗin kafin rana ta ɓullo ta mafaɗarta yau ma ya ci babu ayatar rabbika la yanfa'u nafsin imanu lam kun amunan min a aw kasabat fi imaniha khayra ina intabiru inna muntabiru babu ayatar rabbika manzo Allah ya fasara shine dulu ishamsu min ba Allah ce ran da sashin ayar ubangijin ka yazo a nan lokacin ran da bata yi imani ba to yanzu in ta imanin Allah ba zai karba ba ran da bata aikata aiki na gari ba to idan ta aikata aiki na garin Allah ba zai karba ba shine lokacin da rana ta bullo ta mafadarta domin yanzu yaqini ya zo maka alkiyama tabbaci cewa alkiyama din ta zo wannan shine sharuɗa na tuba a tuba kuma a nemi gafara Allah sai Allah ya ce wastaghfirullah ka nemi gafara Allah sai ce inna laha kana gafurar rahima ubangi ta ya karce gafuran ai mai yawan gafara lafazin gafuran mai ke nuna ma kenan ba wani irin laifi komai girmansa da laifinka zai tinkare sama da ƙasa kenan idan ka nemi gafara Allah ubangi ta zai gafarta maka saboda gafuran isa ya ce qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a Allah ya ce ka ce ya ku bayina da kai banna suka sha tafi karfin cikin su kar ku tsaye tsammani ku yanke ƙaunar samun ranar Allah Allah Allah yana gafarta zunubai baki ɗaya aka kawo umumi guda biyu ina lafiyar zunuba a zunuba wannan umumi ne dan alif da lafin listigraƙin jins ne cewa duk wani zunubi kuma sai Allah ya kara tauki da ya kara cewa jami'an yana gafarta zunubai baki daya subhanahu wa ta'ala sannan kuma rahiman ubangiji ne mai yawan rahama ubangiji ne mai yawan jin kai irin da ba ta da iyaka sai ya ce wa rahmati al kullu shay'in Allah ya ce rahmata ta yalwaci komai mala'ikun ka ce rabbana wasi'at kullu shay'in rahmatan wa ilman kenan dukkanin inda ilimin Allah ya ji to jin kan Allah ya ji. kuma akwai wani guri da ilimin Allah bai je ba sa rahmar ubangiji subhanahu wa ta'ala ba ta da iyaka yasa masu korewa Allah siffa ta rahama tabbatar da irada usaimin yace to wannan akwai akwai ne a cikin domin faɗin rama ya fi irada ya hujja da wannan aya tunda ba wani abu da ke buya gaban ilimin Allah to kuma duk inda ilimin Allah ya to ramar Allah kai subhanahu ta'ala shi yasa yana da cikin fadin rahamar Allah da yawan rahamar Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisin dange da wannan mata din cikin sa baya da yaga tana ta neman ƴaƴa tun ta dan wannan ta bashi ma tana neman ɗanta tana ganin take ta rungume shi saboda soyayya manzo Allah ya ce sabai kuna gani wannan za ta iya daukar danta da jefa a wuta ka ya manzo Allah ai ba zai yi ba sai manzo Allah ce Allah ta'ala ya fi jin kan bayin sa kan jin kan wannan ga danta ya daga kofofin rahama da tuba da gafara na Allah a buɗe kawai ciki yanzu ko a wannan watan da muke ciki ubangiji ta'ala ya buɗe kofofin aljanna a wata ruwar ya buɗe kofofin rahama abinda za ka yi kaɗan sai Allah ta'ala ya kai maka rahama ƙofofin fishi da Allah zai sai Allah ta'ala ya fi su ha saboda faɗin rahama su hana subhanahu wa ta'ala akwai abin da ake yawan faɗa to ana ninka lada ninka wannan babu wani nasi amma da ubangi ta'ala ya buɗe ƙofofin rahama nan da nan mutum zai abin da shi sa a kullum Allah yake yanta bayi kusan mutum dubu dubu hamsin ko wani abu kamar a kowace rana Allah yake yanta su saboda fadar Da haka Allah gafuran ne ga shi sai ka nemi gafararsa dan bi yawan gafara ne ko bi yawan jindan sai Allah ya ƙara cewa la tujadil allazina tanuna anfusahum kada ka ba da kariya dangane da wanda suke ha'inta kaunin da yasa ubangiji ta laifi suna ha'inta kaunin su karan kansu kuma ce sun ha'inci kaunin suka ce saboda kai karan kan karanka ba mallaka ka bane mallaka Allah ne subhanahu wa ta'ala ka ya sanya maka ranka ne a matsayin amana ya sanya shi a matsayin amana yayi maka umarni ga gurin da yake so ka bi ga inda baya so ka bi kuma Allah ya aiko majalis kai maka bayani wannan amanar da ya baka baya so ka je ba ta ga halaka inna aradna amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa asfaqan minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula to ranka yana ci wannan amanu kaga tunda ba naka bane ba mallakin ka bane amana aka baka sai ka jefa shi gurin da ba nan wanda ya baka amana yake so ka sa shi ba yanzu wannan ka haince shi ko baka haince shi ba shi yasa ubangi ta lati ka haince ka wurin to Allah ta lati da mazala kaska ba da kariya gangare da wayannan kenan mutumin da ya aikata wata wani laifi ya aikata wani laifi wanda za a yi masa wani haddi ko za a yi masa wani ta'aziri ko za a yi masa wata hukuma Allah ta lati kakka ba shi kariya wannan kiɗam ne an wajen da shi ga manzo Allah amma duk al'umma din ake yi yana da yana da uwa a gindin murhu yayi abin da ka'ida shine ai mar hukunci kaza ka je ka tsaya masa kimar wannan hukuncin wannan ka saba Allah ka yanki addinin Allah ka yanki musulmi wala taqul wala wala tujadi allazina kanuna anfusahum karka ba da kariya ga wani ka yanki kawunan a ya cancanci yi madauri na wata kaza ko shekara kaza saboda ya san wani ko a jami'an tsaro ko a gwamnati a je a ba da wani abu a kimar wannan hukuncin mutum ya je karkashin wannan aya da yawa mu muna ɗauka ma na abun burgewa ne ai mun san wani ba isa ai mana kaza ba to shi wanda ya baka kariyar zai haɗu da Allah ranar kiyama kaga min ba da aula kai da kai laifin kar ka ɗauka kariyar da ya baka alkiyama ba ta zai maka bala'i ba kamar yadda aya da muka karanta a yau ta ƙarshe ta nuna sai isharar zuwa ga haka haka na haramun ne ka ba da kariya ga mutumin da ya cutar da al'umma ya cuci wani ya zalunci wani ya zubar da jinin wani ya yi kaza saboda kai ka san wani ka je ka ba shi kariya a fito da shi wannan ka ɗauka min laifin da ba sai da zaka yi shi a gaban Allah domin ubangiji ya ja kunnen mu kare ni haka domin wannan ya ɗaɓanna ne a cikin al'umma sa da yawan za ga ana ta kokari a mu'amala da yan sanda da ni wani saboda mutum duk laifin da yi yanzu ba ma mu'amala da yan sanda ba kowa sai shiga constable constabulary ko kowa sai shiga constabulary in ma dai na police ko kuma na civil defense saboda waye abin da ya ga dama haka in wani ya laifi ma ko dama mu a Najeriya doka ba ma ba ma ita saboda mai kare doka ya fi kowa kare doka a Najeriya yanzu ko akan titi sai ga in dai motar yan sanda ce ta mai inda ta ga dama in sibil lifa yanzu sai bi inda ya ga dama in motar gidansa wata ta zo kowa an tsaye da kuta za ta wuce ba inda za ka kasa zauna lafiya na wannan tsara ramun ne ka bada kariya ga wanda ya haiti kansa kamar ki haramun ne ka bada kariya ga wanda ya haiti al'ummar musulmi haramun ne ka bari a yi hukunci da al'ubar ta zauna lafiya haka nan wanda ya haiti kansa ta hanyar aikata wata jarima ka bari hukuncin da ya cancanci a yi masa a yi masa shi da al'umma ta zauna lafiya matuƙar ka ba shi kariya to za ka haɗu da azaba ta Allah subhanahu wa ta'ala shi sa Allah ya rufe da cewa inna Allah la yuhibbu man kana khawwanan asima domin kakka ba shi kariya wanda za ka bai kariya Allah baya san sa Allah baya san wanda ya kasance khawwanan mai yawan ha'inci asima mai yawan ne kaga cewa Allah baya san sa me yake shi yasa kenan kenan Allah yana kinsa ya ba za ka ba da kariya ga mutum da ubangi ta'ala baya san yasa ubangi ta'ala ya haramta yin haka din ubangi ta'ala bai ga ai haka ba Allah ta ce yastafuna minan nasi suna wa mutane wani da cikin raunin imani wasu malaman suka ce wannan sashin wasu munafikai kamar yadda ibnu ashur yake faɗa ce munafikai ne saboda raunin imanin su da raunin sanin su da Allah suke gani suka fi jin tsoron mutane akan Allah subhanahu wa ta'ala suna ɓaɓɓoye mutane wasu ayyuka da suke gagarumai na laifi da wasu ƙulle-ƙulle da suke yi suna ɓoyewa kan mutane su gani amma sun manta ubangiji ta'ala da shi suke bayanar da abin a gabansa yana kallon su ya san da suke babu abin da yake ɓuya gaban sun manta da cewa kamun da duk mutane za su yi musu kamun Allah ya fi na mutanen sun manta da cewa duk karfin wani mutum ce jin tsoro Allah ta lafi shi karfi samudawa in ga ce man ashaddu man naquwa wane ne yafi mu karfi ne Allah yake da su awalam yarau anna Allah allazi khalaqahunna huwa ashaddu minhum quwwa Allah yake su gani bane Allah da ya halice su yafi su karfi ai wanda yake san dole ya fi ka karfi to saboda raunin imanin su su gane wannan ba suna ɓoye mutane sai Allah ce wala su yastafuna min Allah amma kuma ba sa koyi wa Allah ba sa jin kunya su aikata aikin tare cewa Allah na gani amma suna jin kunya mutane ba sa jin tsoron zargi na ubangiji amma suna jin tsoron mutane ba sa jin tsoron tuhuma ta ubangiji amma suna jin tsoron ta mutane Allah ta ce huwa ma'ahum ta ce Allah yana tare da su ma'iya ta ne ta ilimi da gani da duk abin da ke Allah ya san suna yi Allah ce idi bai tuna ma la yarda min alqawl yana tare da su ya san abin da ke ƙuƙullawa da dare suna ƙuƙulla zantuttuka irin zantuttuka da Allah bai da su ba amma suna ƙoƙarin su ɓoye mutane Allah ya ce wa kana Allah bima ya'maluna muhida ubangi subhanahu wata'ala yana kewaye da abin da suke aikata ma'ana Allah ta'ala kewaye da shi ya san me suke yi babu abin da yake buya a gare shi kaga wannan me ke nuna kenan ma'ana yana kewaye da abin ya san me suke kuma zai kama su musu sakamako a kai duk inda ka ji an ce Allah na sane da kaza ko yana kewaye da kaza abin da ake nufi ubangiji ta'ala ya san abin zai sakamako a kai dan Allah ilimin sa ya kewaye komai ko babu wanda ya kewaye da ilimin Allah wallahu bi kulli shay'in muhit Allah ya kewaye komai da ilimin sa subhanahu wataala amma shi Allah ta'ala fa wala yahiddu bi shay'in min ilmihi illa bima sha ba a iya kewaye wani abu na ilimin Allah sai ya abin da Allah ya ga dama subhanahu wataala ana kiuna ma karfin mulkin Allah da karfin boyar Allah subhanahu wataala ya Allah ta'ala yace ha antum haula ijadaltum yace kaga kaga wa'annan wa'annan jadaltum anhu fi hayatid dunya da kuka ba su kariya a rayuwar duniya sun yi laifi sun yi tabargaza sai kuka je gaban alkali ko kuwa je gurin shaida ko ma dai me su kuka tsaya musu ko ba su kariya tare cewa sun yi banna ba akan daidai suke ba a nan duniya kun ba su kariya kaga wannan sai zama jan kunne ga lauyoyi jan kunne lauyoyin da suke tsoron Allah idan ka zo da da kes tunda a musulunci ya halatta a yi mawakinci a shari'a in ka zo da kes lauya zai tambaye ka yana tsoron Allah gaya mun gaskiyar ya abin yake idan ya ji kai ne milifi zai gama gaskiya to gaskiya kai ne milifi ba zan kare ka ba ko lauyoyin da suke wannan amma kaɗan ne cikin lauyoyi to duk wanda za a kawo masa kaza ya ce to imin bayani kaza ka haka ne faru eh shi zai iya zuwa ya tsaya ya baka kariya akan ɓannar da kai to ga yi bishara ga abin da Allah yake gaya masa wannan kuma bai kariya a rayuwar duniya don ku samu ɗan abin duniya wanda kuma abin duniya mai karewa ne ita kanta duniyar ba matabbata ba ce amma da za su yaƙuri su wa Allah ɗa'a ita kuma lahira matabbata ce kayan lahira baya karewa sakamakon Allah baya karewa amma raunin imanin su bisa sun gane wannan ba sai suka ba su kariya a nan duniya don wani abu na duniya sai Allah ta ya kalubalance su famar yajadullah anhum yawmal qiyamati to wane ne zai ba su kariya a gaban Allah ranar kiyama al-yawma naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubuna ran da bakin ma Allah zai rike shi lauya mai lankwaye magana wa zaka iya lankwaya ta a gaban Allah wa kullum alzamnahu tsa'irahu fi unuki kowa an rataya masa littafin sa a ana ma ikra kitabaka kafa bi da al-yawma alayka hasiba saboda cika adalcin Allah fata mutum za bada shaidar ne mutum ya zarge ta lima shahidtum alaina ya kuke bada shaida akan mu sai an akana Allahu allazi an aka kullu shay ke Allah da yasa komai ya furci shi yasa muka furci haka in ka lankwaya a lokacin an zalunci wani an kwace hakinsa kuma abin da nake so yan uwa mu fahimta kada kai tunanin cewa a nan duniya don wata kotu ta yanke hukunci ta baka haƙin da ba naka ba cewa ya zama naka a lahira sai ka mai da shi sai ka mai da shi duk wata shari'a da aka yi a nan duniya ta zalunci wallahi sai Allah mai ta tarana alƙiyama naka hukuncin alƙali a nan duniya baya halatta maka abu sai dai idan hukuncin na gaskiya ya dama abin halaɗin ka ne irin abin da yake sai mutum ya je zalunci wani miliyan kaza sai ya ɓoye ta wai sai a kama shi a je a ɗaure shi wai ya gama cin shekaru na je wai sai ya zo ya ci kuɗin ka ci shekaru a furtin ka ci wahala kuma ka ci cutar jahannama za ka je kuma ka ɗaiɗo ta furtin ɗin Sai yanzu wannan hukuncin da aka yi ma kai shekara kaza bai halatta ma wannan kuɗin ba bai halatta ma shi kai da ka ba shi kariya Allah ta laki to wa zai ba shi kariya a gaban Allah ranar kiyama Allah ya ce amman ya kuna alaihi wakila ko kuma su wanda ka ba kariyar wane zai sai musu wakili a nan duniya ba ka zai musu wakili ba to a lan alkiyama ga Allah zai sai musu wakili ba wani wanda zai ma wakilci ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu bai laysa bainahu wa bainahu turjuman ba wani a cikin ku face sai Allah ya magana da shi ba tafinta kowa kuma manzo Allah ya faɗa la tazalu qadama abdin hatta sula an arba'in duk mutum ba zai buke daga ban Allah ba sai Allah ya tambaye shi guda kaga wannan jan kunne ne Allah ke kenan hukunci baki daya na waye kenan na Allah ne kuma wannan kenan ma kenan haramun ne mutum ya goya rashin gaskiya baya haramun ne mutum ya bada kariya ga masu laifi suka yi tabargaza suka saba addinin Allah ko kuma suka zalunci su bayi na Allah kuma haramun ne ka ba da kariya ga mutum da yake mahaici haka wannan jan kunne ne ubangiji ta alayi ga masu yin wakilci musamman da yanzu muke ce musu nauyi mu sani cewa duk wanda suka bai kariya akan banna to a ran alkiyama za su amsa koyari a gaban Allah kuma shi ɗin da ya ɗauke su ya biya kai ya ɗauka shi ma ya tsira Allah zai tsaye da kira alkiyama yanzu wanda ya baka kariya ya baka kariya kuma babu wanda yake ba shi kariya ubangi ta'ala ya gyara mana imanin Allah ya hana faɗa irin wannan da fuka din nan za mu tsaya saboda lokaci sai goban Allah ya kai mu insha Allah Allah ta'ala ya dakatar da mu wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin